kafafin yada labarai na saudiya sun rawaito sarki salman bin abdulaziz a saud na ba da umarnin biyan diya ga duk wanda ya rasu a hadarin haramin makkan sarkin ya ba da umarnin baiwa iyalan duk wanda ya rasu a sanadiyar wannan hadari riyal miliyan ɗaya wato kimanin naira miliyan sittin hakanan kuma za a biya duk wanda ya jikkata zunzurutun kuɗi riyal dubu ɗari biyar wato kimanin naira miliyan talatin bai haka ma za a baiwa duk wanda ya samu na kasa ta dindindin riyal miliyan ɗaya bugu da kari kuma sarkin ya ce duk wanda ya jinya da ta hana shi yin aikin hajji a wannan shekara to fa ya dauki sa ne ya dawo shekara mai zuwa domin sauke farali wannan mataki ma dai tuni ya faranta ran kungiyar musulmi a duniya kamar yadda shugaban kungiyar izala a najeriya sheikh abdullahi balalau ke cewa muna yaba mishi kan abin da ya faru na ɗaukan mataki don daɗawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a yayin hatsarin nan da ya faru a masallaci mai alfarma wannan ɗaukan mataki da ya yi na cewa lalle za a biya su waɗansu kuɗaɗe da kuma kulawa da lafiyarsu da gayyatan ma iyalansu su zo su yi aikin hajji shekara mai zuwa da kuma waɗanda suke kwanci a asibiti ba su da lafiya yanzu an ba da dama a ba da visa ga iyalansu su kai musu ziyara su zauna tare da su wannan abin yabawa ne allah maɗaukakin sarki ya saka wa sarki na wannan ƙasa mai albarka da ɗaukan mataki da kulawa da haƙƙi da kuma jinin al'umma musulmi saboda wato wannan ya nuna kyakkyawan shugabanci da kuma ɗaukan matakai da ya kamata na kare ainihin wato martaba da kuma darajar al'umma musulmi wannan mako na zuwa ne yayin da jami'an hukumar ta jin daɗin alhazai na jihar taraba da yanzu haka make ƙasa mai tsarkin ke musanta rahotannin cewa akwai wasu alhazan jihar da wannan hatsari ya rutsa da su kamar yadda wannan jami'in ke musantawa. to sunana alhaji adamu umar jami'in hukumar alhazai na jihar taraba alhazan jihar taraba suna cikin halin lafiya da kwanciyar hankali musamman mu da muka fara shigowa a jirgin farko muna garin Madina insha Allah cikin yardan ubangiji gobe za mu bar garin Madina zuwa Makka gaba ɗaya mu mu je mu haɗu da shauran yan mu a can waɗanda suka sauka jidda suka yi Makka to wannan hatsari da ta faru a harami muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ita ce makoman su amma babu ɗan taraba ko guda ɗaya wadda wannan abu ya faru da shi saboda haka wannan hatsari ya faru amma babu alhajin jiya taraba ko guda ɗaya To kamar batun maganan lafiya kuma fa wani hali alhazan ku suke ciki. To rashin lafiya wannan wani abu ne wadda ba za a iya raba dan mutum da shi ba musamman mutumin da ya zo kasa wadanda wadda bai saba ba ga sanyi masallaci AC daki AC ko ina ka shiga AC dole ne za a yi ta fama da sumura da shauransu amma magana rashin lafiya mai tsanani babu shi. Mun Saudiyan ma dai tuni suka dakatar da kamfanin bin laden da ke gudanar da aikin fada da masallacin haramin yayin da kuma ake ci gaba da binciken musababin faduwar kogiyar da ta yi sanadiyar wannan hatsarin da ya ja asarar rayuka fiye da ɗari yayin da wasu kuma da dama ke kwance a asibiti ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya